kocin super eagles sunday olise ya gayyato gbalahan salami chimas akas da wasu 'yan wasa 24 a wani yunkuri na shiri domin tunkarar gasar cin kofin nahiyar afirka da za a buga a kasar rwanda ƙungiyar ta super eagles tana rukunin ca a gasar tare da kasashe kamar niger tunisia da kuma gini za kuma su yi wasan ne a filin wasa na na a kigali 'yan wasa kamar kalu oji osin okparaku Jamiu Alimi, ifayin Matthew, Paul Onobi, Usman Muhammad, Bature Yaro, Ezekiel Ezbasi, Tunde Adeniji, Chisom Chikata, Prince Agere, Ikechukwu Ezenwa da Olufemi Thomas duk an gayyato su domin wannan kalubale. A gasar cin kofin nahiyar Afirka na bara, Najeriya yi ta samu lashe tagulla.